Alkali menene laifin gudu? Laifin gudu na faruwa ne idan wani matukin abin hawa ya haddasa hatsari cikin ya sani amma ya ki tsayawa kuma ya kokarin tsira daga gurfana a gaban shari'a domin amsa laifin da ya aikata. A wani mataki ake dora laifin gudu? Laifin gudu an yi maganar shi a babi na bakwai na kundin hukunta laifuka na kasar mu babin da ke da alaka da kisan kai da raunin da ba na son rai ba. Sashe na ɗaya ya yi magana a kan kisan kai da raunin da ba na son rai ba. Shi kuma sashe na biyu ya yi magana a kan laifin gudu. Waɗanne abubuwa ne ake haɗawa a laifin gudu? Euh, Kamar yadda ayar doka mai lamba 274 ta kundin hukunta laifuka ta tanada sai idan wani direban abin hawa ya yi hatsari ko kuma ya zama dalilin haddasa hatsari sannan kuma sai an tabbatar da cewa ya yi gudu bai yi niyyar tsayawa ba saboda kada a tuhume shi da laifi. Wani hukunci ne yake ga mai laifin gudu? Eh, Hukunci dangane da laifin gudu kamar yadda har yau ayar doka mai lamba 274 ta tanada shine zaman kaso na daga shekara daya har zuwa kasar shekaru goma da kuma biyan tara daga jikka 50 har zuwa jikka 500. Ah, Me ake iya rikewa da laifin gudu? Laifin gudu ba komai bane illa mutum ya kokarin ya gudu bayan ya zama dalilin faruwar hatsari wato ya ki tsayawa don kada ya dole hatsarin da ya janyo. Menene bambanci tsakanin laifin gudu gudu da kuma laifin rashin tsayawa na kawo wani agaji. Kada a haɗa laifin gudu da laifin kin taimakawa mutumin da ke cikin haɗari wanda ke zaman kin agazawa mutumin da ke cikin mawuyacin hali alhali yana iya yin hakan ba tare da wani abu ya same shi ba wannan laifi ba na gudu ba ne. Menene bambanci tsakanin laifin gudu da laifin kin yin biyayya? Laifin gudu ya kamata a bambanta shi da kin biyayya, wanda shi kin biyayya kin bin wani umarni ne da wani jami'in hukuma ya bada.